This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauranmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoci kai tsaye a ta gidajen rediyon amfani da sarauniya, fara'a, noma, dalon da niyya. kana masu a na'urar kwamfuta suna iya daddan daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so yin hakan masu aure assalamu alaikum barkanmu da haka yanzu din ma ladan ibrahim ayawa ne tare da aliyu mustapha sokoto da ma sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren a cikin wannan shirin za ku ji irin gudunmuwar da masana albarkatun karkashin kasa suka ce za su baiwa najeriya domin ta kara haɓaka tattalin arzikinta sai kuma ku tattauna wadda yusuf aliyu harande da farfesa ango abdullahi akan hana najeriya fita da wasu kayayyakin abinci domin sayarwa ga kungiyar tarayyar turai sai labarin wasanni kana mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya. jama'a muna fatan kowane lafiya kamar yadda muke a nan washington dc jami'ai masu bincike a birnin toulouse na kasar faransa na can suna dab da soma duba wani fanke na wato falle na fuka-fukan jirgin sama su gani ko lambobin da ke kansa sun yi daidai da na jirgin saman nan na kasar malaysia da ya sirwance tun cikin watan maris na shekarar da ta gabata ta 2014 shi dai wannan fallon da aka ce da'irarsa ta kai misalin mita biyu a tsawo a jiyar larfani aka gan shi yashi a bakin tekun tsibirin reunion da ke kusa da madagascar misalin kilomita 3,500 daga inda aka daina jin duri a ƙarshe ta shi wancan jirgin wanda kira boeing 777 ne to sai dai jami'an kasa ta faransa da ke duba fallon sun ce yanzu ba za a iya yanke hukunci da sauri haka akan ko fallon nan na wancan jirgin din ba ne to amma kuma idan da ƙarshe aka zo aka tarar da cewa haka ɗin ne nasa ne to an ce wannan zai taimaka wajen tantance ainihin abin da ya samu shi jirgin wanda kamar yadda muka ce har yanzu ba a gan shi ba tun lokacin da ya salwance a bara no karshen da india ta sa an kashe yakub memon saboda rawar da ya taka a cikin harin mai da aka kai a birnin mumbai a shekarar 1993 inda har mutane 257 suka rasu rayukansu da sanyin safiyan yau alhamis ne aka rataye wannan mutumin mai shekaru 53 da haihuwa a cikin gidan kurkukun nagpur sa'o'i kalilan bayan da kotun kolin india ta yi watsi da bukatarsa na neman a yi masa ahuwa memon dai ya daga yana ɗaya daga cikin mutane goma sha ɗaya da aka yanke hukuncin kisa akan wannan harin da suka kai amma shi kaɗai ne aka zartar da hukuncin kisa a kansa zuwa yanzu nan sauran duk an canza hukuncin kisa zuwa na ɗaurin rai da rai tun cikin shekara 2007 ne kotuna suka nemi suka sami memon da laifin kitsa makarkashiya da kuma samar da kuɗaɗen da aka yi amfani da su wajen kai wannan farmaki na babamai kan ofishin jakadun na bombay da na kamfanin jiragen sama na air india da otal hotel da kuma wani gidan sinima to muna baku labaran duniya ne daga washington dc kasar myanmar wacce kuma wasu suke kiranta bama ta sako fursoni kusan dubu bakwai da suka hada da wasu 'yan kasar china su 155 da da da biyar aka yanke hukuncin dimbin shekaru da yawa a gidajen yari a makon jiya bayan da aka same su da laifin tsarin itace ba tare da izini ba su wannan mutanen na china da yi an ce suna cikin mutane mai tan da goma 'yan kasashen ƙetare da aka sako a ƙarƙashin shirin na ahuwa kamar da da kamfan dillancin labarun shinhuwa na china din ya bayyana ma'aikatar watsa labaran myanmar ta ce za a sako duk waɗannan fursunonin su 6,966 a bisa hujjar ahuwa da kuma domin a haɗa kawunan su mutanen ƙasar ta barma to sai dai kan ba tabbas na ko idan fursunonin nan sun haɗa da mutanen da aka tsare bisa dalilai na siyasa wata kotun misira da ya kamata a ce a yau ta yanke hukunci a sabuwar shari'ar da ake wasu 'yan jaridan kamfanin talabijin na aljazira su uku da ake zargi da goyon bayan ihwalul muslim ko kuma muslim brotherhood ta ɗage zaman nata sai dai kamfanin talabijin na aljazira din ya ce ya fusata matuka ainihin kan kudurin kotun na ɗage wannan zaman da aka kira domin shari'ar muhammad fahani dan kasar kanada da bahir muhammad dan kasar masar da kuma peter gestre dan kasar australia ana sa ran sai makon gobe ne za a sake wani zama aljazir dai na nan kan bakanta na cewa duk waɗannan 'yan jaridun na cikin halin gudanar da ayyukan su ne na halas lokacin da aka cafke su a watan disamban shekarar 2013 daga baya wata kotu a ah, ta zartar da hukunci a kansu inda ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru bakwai bakwai akan gesta da fani yayin da shi kuma muhammad aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan wakafi sai dai kuma ah, a watan janairu da ya gabata ne kotun ɗaukar ƙara ta ce sai an sake mun shari'a tun da lauyoyin da ke gabatar da ƙararrakin su sun kasa kawo shaidar za ta nuna cewa yan jaridun ba su da wani wato tallafi ga ƙungiyar na yan muslim brotherhood din. To da labaran duniya kenan kuka saurara. masana harkokin ma'adanai da ke karkashin kasa sun yi taron karawa juna sani akan yadda najeriya za ta sarrafa albarkatun kasa saboda samun karin kuɗin shiga ga dai baban gida jibrin daga lagos da karin bayani a cikin wannan rahoton taron na yini daya ya zo ne a daidai lokacin da sabuwar gwamnatin kasar ke fatan karkata akalan hanyoyin samun kuɗin kasar daga albarkatun man fetur zuwa aikin noma da kuma ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da ke kwance a sassa daban-daban na kasar dr umar sa'id bamali shine daraktan cibiyar horas da ma'aikata da kuma bincike akan ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a najeriya wanda kuma na fara tambayansa yawa da kuma nau'in ma'adanan da ke tarayyar najeriya a yanzu dai akwai ma'adanai fiye da 44 amma akwai abin da aka muka fi sani da seven strategic minerals wanda yake an riga an tabbatar da mahimmancinsu kama akwai barite akwai coal akwai limestone akwai iron ore akwai bitumen so su wa'innan suna nan birje kaman iron o wato abin da ake ce matama muna da fiye da billion tons wanda yake shine inda ana aikin su yadda ya kamata kamfanin su a jakuta da itakwai za su yi ta saman mai karafa sannan hatta mai din da ake amfani da shi akwai beride wanda yake akwai jihohi kamar goma sha ɗaya wanda yake suna nan da su su bauchi nasarawa plateau zamfara kuma in ba shi ba za a yi amfani da mai din ba to wa'innan su kansu in aka tsaya aka ɗauke su guda bakwai din aka yi aiki a kansu to in allah ya yadda za a samu mafita kuma a samu alheri da kuma kamar yadda ake so a taimaka wa mutane da aikin yi da sana'o'i duk za a bunƙasa to kowane irin matsaloli masu kamfanoni ko aikin haƙan ma'adanai yake fuskanta a najeriya eh wannan abu ne wanda yake mu mun karɓe shi hannu biyu abu ne kuma wanda yake ainihin gaskiya zai samu wa yaranmu da matasan mu aikin yi dama rashin aikin yi na matasa shi ke kawo su fitine fitine a ƙasa kuma ita gwamnati ta fahimci haka saboda haka mun ji daɗin yadda yake yanzu gwamnati za ta karkata hankalinta zuwa ɓangaren ma'adanai kuma wanda yake ainihin mutanenmu da yawa suna san wannan sana'a sai dai ba su da know-how abin da ake ce ma technology in dai za a kawo mana na'urori da kayan aiki irin na zamani in sha Allahu ba za a yi dogaro ga gwamnati wurin inda za a samu ma matasa aikin yi da kuma kamfanoni su fara tasowa ba in sha Allahu. Mun daɗe muna jiran wannan ranar saboda ina tabbatar maka albarkatun da suke a ƙasa arewa za su rike Najeriya ba tare da man fetur ba. Wannan abun farin ciki ne abun murna ne abun jin daɗi ne ga dukkan wani ɗan arewa da ɗan Najeriya baki ɗaya. Kamar da me da me kake ganin za a iya samu a arewacin najeriya ai ina ga abubuwan da za a iya samu a arewacin najeriya nan ko da man fetur ma insha Allah za a samu irin su coal irin su uranium su tama su gold duka wani abubuwan da kake ba haifi akwai da ko menene fatan masu shirya wannan taro ga dai dr bamalli a fatanmu in allah ya da muna so mu ga cewa wa'annan ma'adanai da ake da su yanzu gwamnati tunda tana da kokarin yin niyyar aikin su a tabbatar mutane sun amfana kuma kamfanoni daga kasashen waje masu kuɗi wanda za su zo su yi aikin saboda suna da ƙwararru da kuma kamar yadda nake cewa kayan aiki to kowa zai ƙaru kuma in Allah da tattalin ƙasa ya inganta a samu aikin yi da kuma wasu abubuwa duk abin da muke so duk abubuwan da muke da su a ƙarƙashin ƙasa ba a rinka fita da su ba a rinka sarrafa su a nan mu ma muna amfani da su ba a fita da su a kawo mana su a sarrafa su ba saboda ta nan ne wasu kamfanoni za su ƙara hayayyafa kuma a samu aikin yi. Baban ya murya Amurka daga Lagos, Nigeria. Ramadala yanzu haka kungiyar tarayyar turai ta dakatar da Najeriya daga sayarwa wasu kasashe mambobin ta kayan abinci irin su wake, riɗi da sauransu. ne abokin aikin mu Yusuf Aliyu Harande ya tambayi Farfesa Ango Abdullahi tsohon mai baiwa shugaba Obasanjo shawara akan harkokin noma. Ko me haka ke nufi ga cinikayyar kayan abinci tsakanin Najeriya da waɗannan kasashen? Mu abin da kake gani ana mana abubuwa ne masu ah, sauƙin fahimta. kuma tun da shugabanninmu na afirka ba su gane ainihin abin da ake nufi ba sosai shi yasa ake ake mana abin da ake mana game da kayayyakin da muke sayarwa ko kuma akan a hana mu sai da waɗansu kayayyakin a europe ko kuma a hana mu zuwa can mu yi kwadago a kan cewa akwai free trade a wajen bature amma ba free movement na leba wato abin da ake nufi kayan da suke suke so sai mana suna zo kar a sami wani abu wanda ya hana amma mu kuma abubuwan da muke so mu saida wasu kamar ma abin da muke nemawa da kuma karfin tuwo wanda muke da shi na sayarwa ya kaga sun hana a kai saboda immigration policies nasu da sauransu saboda haka nan ba wani dalili mai karfi wanda ya shafi lafiyar ko kuma eh, ingancin abin da muke sayarwa abubuwan da dai suke faruwa shine ya kasashen turai amma da amurka za su yi kokari su tsare eh, abubuwa wanda za su shafi manomansu da kuma abubuwan da suke nomawa a kasar da kuma wanda suke sayarwa a waje to shi yasa kake ganin duk wani abubuwan ne mu shugabanninmu na nan eh, afirka suna ba su gane abin da abubuwan inda suka nufa ba shi yasa aka bar mu ko muka bar kanmu a cikin halin da ake ciki yanzu saboda haka ba maganan kaya ne lalatattu ko sauransa ko ciwace-ciwace da sauransu ba gaskiya ba ne wannan to farfesa me ya kamata a ce gwamnatoci su yi dangane da magance irin wannan matsalan ni lokacin da nake advisor na obasanjo akan food security akwai taruka wanda na WTO wanda na na naje. akwai wanda aka yi a America lokacin a Washington state akwai kuma wanda aka yi a Doha wannan kuma kullum kaji aka yi maganan WTO sai an ce maka abubuwan da aka kasa yadda a kansu a Doha a nan Middle East kenan da son samu ne sai nigeria ta tsame signature da ta yi a akan WTO ta tsame signature ɗin da ta yi ta yarda da dokokin da suka shafi WTO World Trade Organization. World Trade Organization ba abin da yake nufi shine a bar ƙasashe a buɗe irin yadda kowa zai shiga ciki ya sayar da abin da yake so ko ya sai abin da yake so. Domadala, kada shagala har yanzu ana tare da sashen Hausa na Amurka da ke nan birnin Washington DC. yanzu muna agogo ya ce kare hudu ne na yamma da minti goma sha biyu da dakika hamsin yanzu za mu ba ku dama domin ku bayyana ra'ayoyinku akan ko kuna ganin ya dace yadda aka raba hukumar kula da albarkatun man fetur gida biyu ko ko a sai da kamfanin ma dungurungun lambar da za ku kira mu da ita ko ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shidda biyar biyar amma a sa alaman tarawa da ɗaya a gaban wannan lambar kafin a kira Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. la mun fara samun kira daga taraba wane ne daga taraba wa wa magana daga taraba abdullahi buba to mala abdullahi buba ardo ina hankalin kai karkata game da wannan batu to a gaskiya ne eh, raba eh, al'ama ne raba nnpc din a gaskiya ne Jumma da a cire ita NMPC din gabaki daya ma da ita ya fi. Ha kake gani? Eh. Me yasa ka ce haka? To, eh, a gaskiya ba amfani ta tun da gashi kudade kawai yake ta kashewa gashi su kuma ba. To, mun gode Abdullahi yanzu bari mu je Abuja waye daga Abuja? Eh, Abubakar ne daga Gwagwalada. To, Abubakar me ra'ayinka game da wannan batu? Eh ra'ayina shine maganar raba abin nan masana'antar man fetur gida biyu to ban gane amfanin shi ba. dai haka ne su tantance kawai su tabbatar da ainihin inda ake cutan kawai mana in an raba gida biyun kamar an koma gidan jiya ne kuma. Ha kake gani? Eh to saboda raba shin da rabawan tunda ba wai hada shi ne ya kawo cutan ba ai shugabannin ne kawai suka zama macuta. To mun gode Abubakar. Yanzu kuwa shugabannin sun zama macuta kaga in dai an kakaɓe macuta ɗin a zalimai to kawai sai a sa ido amma yanzu an raba kashi biyun kuma to ai ba shi da wani amfani. To mun gode Abubakar yanzu bari mu je Yola waye daga Yola. Sunana Alhaji Muhammad Sule. To Alhaji Muhammad Sule ina hankalin kai karkata game da wannan eh. batu. To ni eh, tun da yanzu Allah kawo mana sabuwar gwamnati kuma wanda ake ganin isasshe ne kuma zai isa mana. Eh. In Allah ya taimaka masa. Ina ganin a tsaya a gyara din shi ya fi. Idan ya koma hannun masu dukiya kuma ta zaluncin sai ya fi wannan din ma yawa. To mun gode Allah masu hannun jari ko wani abin nan bashi da alkhairi. Illa dai gwamnati su tsaya ta sa ido ta mai da hankali ta gyara duk abin da suke ganin ya lalace. ra'ayin alhaji muhammad sule kenan to yanzu bari mu je mun gode alhaji muhammad sule da wannan ra'ayi naka yanzu bari mu je bauchi waye daga bauchi ah, Usaini Usaini Ibrahim Usaini Trouble daga Bauchi to Usaini Ibrahim me ra'ayinka eh malam Usaini kashi da alamu kamar lamban malam Usaini daga Bauchi yayin bari mu tsallaka mu je Taraba wane ne daga Taraba Alhaji Nasiru ne daga Taraba. To Alhaji Nasiru me ya ra'ayinka game da wannan batu? Eh ra'ayina game da wannan batu a gaskiya rabawan bai kamata ba. To haka kake gani. Gara dai a zalimin daman da suke cinye wannan kuɗi tun da an riga an kakkaɓe hannunsu a cikin al'amura ya kamata a bar ta kawai haka inda take. Ka Alhaji Nasiru. Kamar yadda aka saba yin ta. to mun gode alhaji nasiru da wannan ra'ayi naka yanzu bari mu gangara birnin dabo waye daga kano ibrahim ne daga gangaren duka hanyar dan ta kano to malam ibrahim me ra'ayinka game da wannan eh ni ra'ayi na dai wannan abun an yi shi hakan na ganin za mu samu ci gaban mu arewa to me yasa ka ce haka na eh to ai abun da muke nema ne dama dai tintintini kuma Allah bai ba mu shi ba yanzu Allah ya ba mu shi to to malam ibrahim ka kenan to mun gode kwarai da gaske kada mun gode kwarai mun gode malam ibrahim bari mu koma yola hello waye daga yola hello hello wane ne lahiya lawa waye daga yola Mu Musa mai doya ran da ba jabana. To Musa mai doya me ka game da wannan batu da muke tattauna a kai? Ra'ayina ra'ayina ba na araba. don yanzu a raba ma ba za a abun ba za a samu abun kirki ba gwanda dai a bari a hannun gwamnati don a raba zai shiga hannun masu akwai kawai ha kace gani malam musa to yanzu ma ba a raba ba wani lokacin ga abin da suke ɗari da nawa ɗari da nawa abin da suka ga dama su ma dama ta suke suwa musu mu dai a bari a hannun gwamnati shi ya fi mana alheri to shi kenan ra'ayin musa mai doya kenan an ce hagun wani daman wani haka ne na gode to mun gode kwarai malam musa mai doya to kada a manta dai a kira to yanzu ga wani kira daga bauchi da zama mai ta muku lamba waye daga bauchi Bauchi Allah dan jaye daga Nya Bauchi State. To Abdullahi Danja me ra'ayinka game da wannan batun da muke tattaunawa a kai yau? Eh wannan abu ne mai kyau Allah ne ya zaɓa mana ziyarar kiri kawai gaba ɗaya a Najeriya. to amin su ma'amin malam abdullahi danja daga bauchi a dan ladi dan ladi dan ladi oh dan ladi to malam dan ladi mun gode kwarai yawa da ganiya. to mun gode yanzu bari mu je yola mu sake koma yola wane ne daga yola abubakar ne daga yola abubakar to abubakar me ya ra'ayinka game da wannan batun da muke tattauna a kai ni ra'ayina tun da na saurari shirin ku da yamma wani masanin mutum eh, da ilimi abu yake raba yana da amfani abin da ba ka da ilimi a kai hmm. ya kamata ka saurari masu ilimi a kai gaskiya ne a mara masu ilimi su ne su bayani a kai ka yadda da ra'ayin shi kenan to mun gode malam abubakar yanzu bari mu je gombe waye daga gombe daga gombe daga gombe tun oh gombe to gombe wane daga gombe Tumba. Tumba to me ra'ayinka Tumba? Eh, Ra'ayin bai kamata a sai da wayannan matatun mai ba ya kamata a inganta su domin kuma kasan mu su samu wadata. To ra'ayinka? In an sai da su ya yi wata kila wannan abin da za a za a yi sake hawan mulki za su wawure wannan kuɗin kuma talaka su kuma gidan biya. Gara a gyara su ta abin da zai burfana a kai. to ra'ayinka kenan bi? to mun gode kwarai da wannan ra'ayi naka yanzu bari mu je birnin kebi. waye daga birnin kebi? da farko dai kuna magana da kwamarar sani a shakura mai goro da ke nan sabuwar kasuwar birnin kebi a tarayyar najeriya to sani a shahura me ra'ayinka ra'ayina yana a ƙara inganta lamarin harkokin man fetur gobe a ne gaskiya idan aka inganta wannan matatun man fetur to a gaskiya za a ba najeriya mai hamma a samu man da za a fitar zuwa kasashen waje domin ci gaban mu najeriya domin mu kai karshe irin batakalar da ake na man fetur a mu najeriya don haka yana roƙon allah Su wata ta'ala shi kawo na wannan karshe na sace-sacen mai da kuma irin abubuwan da ke faruwa musamman a ƙasa ta najeriya kuma Allah ya taimake janar Muhammadu Buhari shi samu rikon wannan kasa cikin adalci da rikon amana. To. kuna magana da kwamar shahura mai goro da ke nan sabo kasuwar birnin Kebbi. To mun gode kamar sani mai shahura mai goro daga birnin Kebbi wanda kuma daga da kiran shi shine muka zo kira na karshe da za mu iya ɗauka. Gobe ma rana ce za mu bude domin ku kira ku bayyana rayoyinku. Mun gode kwarai da gaske kada a shagala yanzu kuma ga shirinmu na gaba wato wasanni a takaice. Najeriya na shirin kulla kawance da kasar Jamus domin dawo da martabar harkokin kwallon kafa da suka taɓarɓare a kasar Najeriyar wacce a da ita ce jagaba a sha'anin ƙwallon kafa a nahiyar Afirka ta fuskanci matsaloli a 'yan shekarun nan a gasannin kasa da kasa kasar dai ta taba kasancewa a matsayin ta goma a sha'anin ta maula a duniya, to amma yanzu ita ce ta hamsin da bakwai a jadawalin hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA. Matsayi mafi karanci da ta taba kasancewa tun a shekara ta 1999. tuni da aka so mu gudanar da tarurruka tsakanin jami'an hukumar kwallon najeriya din da kuma jakadan kasar jamus da dietmar krusel domin tattaunawa a kan kawancen tare da makasudin samun tallafi wajen bunƙasa sha'anin kwallon kafar najeriya da sha'anin alƙalancin wasa da kuma masu horarwa kasar zimbabwe ta shiga wani sabon rikici da hukumar kwallon kafar duniya wato fifa da hukumar ta fifa ta ci tarar hukumar kwallon kafar kasar zifa saboda kasawar kungiyar kwallon mata ta kasar na buga wasan neman gurbi da kasar ivory coast fifa ta yanke wa hukumar kwallon ta zimbabwe hukuncin biyan tarar dala amurka dubu goma da ɗari hudu akan rashin buga wasan inda kuma ta baiwa kasar Coast nasara da ci uku da nema hukumar ta zimbabwe dai ta kasa tura 'yan wasanta zuwa Coast saboda matsalar karancin kuɗi shugaban hukumar kwallon kafar nahiyar turai michael platini ya fuskanci kakkausan suka daga abokan adawarsa yan sa'o'i kalilan bayan da ya tabbatar da kudurinsa na tsayawa takarar shugabancin hukumar kwallon duniya wato fifa a jiya laraba ne dai platini ya ba da sanarwar cewa yana bukatar ya gaji sep blatter a zaben shugabancin hukumar na ranar 26 ga watan fabrairun baɗi platini dan shekaru 60 wanda ya taba kasancewa gwarzon dan kwallon duniya har sau uku ya ce hukumar ta fifa tana buƙatar sauyi bayan da zarge-zargen cin hanci da rashawa suka da dabaibaye ta to sai dai abokan takararsa yarima ali bin al hussein da musa biliti suna ganin cewa platini bai cancanci shugabancin hukumar ba platini dan kasar faransa yana da damar da zai iya lashe zaben shugabancin na fifa din bayan da ya sami alamun goyon baya daga hukumomin kwallon kafa na nahiyoyi hudu daga cikin shida murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma sai shirin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka bisa cewar kungiyoyin kare hakkin bil'adama na 'yan gwagwarmaya china a 'yan kwanakin nan hukumomin ƙasar ta china suna kamuwa bisa ƙa'ida ba da tsarewa da tilastawa mutane barin gari da tsare mutane ba tare da an san inda suke ba ko kuma tsare wasu lauyoyi guda 191 da aka yi wa tambayoyi aka sake su waɗanda saboda sun kalubalanci manufofin jami'an china a cikin ruwan sanyi hukumomin ƙasar china sun tsare lauyoyi daga kamfanonin lauyoyin da dama ciki har da wasu guda shidda daga kamfanonin lauyoyin na Penguin da ke birnin Beijing. Kamfanin lauyoyin Penguin shine ne ke kula da wasu ƙararraki sanannu na take hakkin 'yan adam ciki har da batun wani malami ɗan ƙabilar Ongrin mai suna Inham Totti wanda aka garkame a gidan yari. An fara waɗannan kame-kame ranar tara ga watan Yuli a lokacin da wata lauya ta kamfanin Penguin mai suna Wang Yu ta ɓace. Bayan ta aikawa da abokanta saƙon text message ta wayar hannu cewar yanar gizonta ta daina aiki kuma an datse mata wayar lantarkin gidanta wasu kuma mutane suna ƙoƙarin kutsawa cikin gidanta wang ta wakilci jama'a da dama waɗanda ke da hannu wajen gwagwarmaya kare 'yancin bil'adama ko harkokin 'yancin addini waɗanda suka haɗa da wasu 'yan ƙungiyar Falun Gong wato wata ƙungiyar addini da aka haramta a ƙasar China. Shi ma daraktan kamfanin Lonyoyin Zo Shinfeng sai da aka tsare shi domin ya wakilci Zhang Mion, wani ɗan jaridar China wanda ya ba da rahoto a kan zanga-zangar demokuraɗiyya a Hong Kong. Amurka na matuƙar damuwa kasancewar ana fakewa da sabuwar dokar tsaron ƙasa ta China wajen keta hakkin al'umma. Amurka na kira ga China da babban murya da ta girmama 'yancin 'yan ƙasarta ta kuma saki waɗanda ta kama ta tsare kwanan nan domin neman kare 'yancin kansu. Wannan shine sharhin muryar Amurka da bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To jami'ai suna bincike a birnin Toulouse na ƙasar Faransa don duba wani falle na fuka-fukan jirgin sama da suka gani da aka samu yashi a bakin wata teku da a gani ko yana da alaka da wani jirgin saman kasar malaysia da ya sarwance tun cikin watan maris na shekarar da ta gabata shi wannan fallon da aka ce da'irarsa ta kai misalin mita biyu a tsawo jiya larba ne aka gan shi yashi a bakin tekun tsibirin reunion can kusa da madagascar kamar kilomita 3,500 daga inda shi jirgin da ya bata na malaysia ya bace din karshenta dai inda ya tasa an kashe yakub maimon wani mutum darbo da rawar ya taka a cikin harin bamaman da aka kai a birnin mumbai shekara 1993 inda har mutane mai tan da hamsin da bakwai suka rasa rayan kansu da sanyin safiyar yau ne aka rataye wannan mutumin mai shekaru hamsin da uku da haihuwa a garin wato a gidan kurkuku nagpur kuma shi kadai ne daga cikin mutane goma sha ɗaya da aka yanke hukuncin kisa ya yanzu aka ainihin aka shi ɗin. sannan kasar myanmar wacce kuma aka sani da suna bama ta sako fursoni kusan bakwai da suka hada da wasu 'yan kasar china su 155 wanda aka yanke hukuncin dimbin shekaru masu yawa a gidan kurkuku a makon jiya bayan da aka same su da laifin saran itace to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin mu gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na jummai aluwa to lafiya uwar jiki yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi aliyu mustapha sokoto da ya taimaka min domin gabatar da shirin sai julie gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci ni ladan ibrahim awa ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.